Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa akan zangon FM wato mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau talata 6 ga watan Maris ɗin shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. ta farko ga kanin labaran duniya. Wani jami'in Koriya ta kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu bukatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa kasar barazanar yin amfani da karfin soja. Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira listeria wadda ke janyo masassara amai da gudawa wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180. ma'aikatar tsaron cikin gida ta rasha ta faɗa ya jiya litinin cewa bayan fararen hula 'yan tawayen siriya na da damar yin amfani da hanyoyin fitar da mutane don barin garin guta to har ila yau za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar wasu jihohin kasar domin jajinta musu kan rikice-rikicen da suke fama da su inda ya fara yada zango a jihar taraba to amma ga wata tambaya amma ba ku ganin cewa wannan ziyara kamar ihu ne bayan hari za ku ci mai shugabannin jihar ta taraba ke cewa to shi ma a karan farko sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a yau zai fara ziyararsa a wasu kasashen nahiyar afirka kuma tuni masana har sun fara tsokaci kan wannan ziyara na amurka yana iyakacin kokarin sa ya ga cewa ya inganta dangantaka tsakanin amurka da kasashen da suke tare da amurka muna ɗauke da ƙarin bayani sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin damuwa da wata ƙungiyar kare haƙƙin mata take nuna baya ga haka muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jami'in Koriya ta kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu bukatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa kasar barazanar yin amfani da karfin soja kuma ta nuna alamun za ta hau teburin ganawa da Amurka. Koriya ta Arewa ta tabbatar da aniyarta ta dakatar da shirin makaman nukiliya a mashigin Koriya kuma kasar ta ce ba ta da dalilin da zai sa ta mallaki makaman nukiliya in har an tabbatar mata da tsaron ƙasarta. An kuma daina yin barazanar amfani da soja a cewar Chong On-yong, babban mai ba da shawara ta fannin tsaro a Koriya ta Kudu, a lokacin da yake magana da manema labarai a birnin Seoul. waɗannan kalaman na chong na zuwa ne bayan da wani babban wakilin koriya ta kudu ya koma gida daga wata ziyara ta kwanaki biyu zuwa koriya ta arewa inda ya gana da shugaba kim jong-un John ya ce koriyoyin biyu sun amince za su yi wani babban taro karan farko tun bayan fiye da shekaru goma da suka gabata a watan Afrilu. Ya kuma kara da cewa Koriya ta Arewa ta ce ta yi na'am da yin tattaunawa a kan dakatar da shirin makaman nukiliya da kuma gyara dangantakar da ke tsakaninta da Amurka. Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira listeria wadda ke janyo masassara amai da gudawa. wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180 ministan lafiya afirka ta kudu aaron masulaidi ya faɗawa manema labarai shekaran jiya lahadi cewa an gano inda cutar ta samo asali a wata masana'antar abinci da ke polokwane da ke arewa maso gabashin pretoria babban birnin ƙasar. mr aaron ya yi kira ga jama'a a kan su guji cin duk wani nama da aka sarrafa don amfanin nan take ya kuma ba da umarni a kan a dakatar da sayar da daskararren nama saboda barkewar cutar ciki har da faloni wani nama da ake sarrafawa a ƙasar. Mozambique da Namibia sun riga sun sanar da dakatar da shigo da waɗannan kayayyakin su ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da Botswana da Zambia suka sanar da matakin hana sayan kayayyakin. Shugaban kamfanin Tiger Brands, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin abincin Afirka ta kudu, wanda kuma shi ke da masana'antar da aka ce an gano cutar ya ce babu wata alaƙa tsakanin kayan abincin kamfaninsa da mace-macen da aka yi kwanan nan ma'aikatar tsaron cikin gida ta rasha ta faɗa yau talata cewa bayan fararen hula 'yan tawayen siriya na da damar yin amfani da hanyoyin fitar da mutane don barin guta da ke gabashin ƙasar da aka yi wa ƙawanya. Wata sanarwa daga ma'aikatar ta ce mayakan za su iya ɗaukan makamansu da iyalansu su tafi, amma ba ta fayyace inda za su je ba. Ci gaba da tashin hankali da ake samu a yankin ya kawo cikas a yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a yi, da kuma tsagaita wutar da Rasha ta ayyana duk rana don kai taimakon agajin jinƙai, da zama ba fararen hula damar barin gabashin guta. jiya litinin ayaran motocin kai taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa bai iya samun dama ya kai kayan gabashin guta ba bayan da dakarun gwamnati suka ci gaba da lugudan wuta ta sama da ta ƙasa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun tsaron Myanmar na ci gaba da keta haƙoƙin bil'adama a kan sauran musulmin Rohingya da suka rage a arewa maso gabashin jihar Rakhine. A wata rubutacciyar sanarwa da Andrew gilmo mataimakin babban sakataren kula da haƙoƙin jama'a ya fidda yau talata, ta ce ana ci gaba da aikata ayyukan asha a kan 'yan Rohingya. ya yi la'akari da 'yan gudun hijirar da suka isa sansanonin da suka riga suka cika makil a makwabciyar kasar bangladesh kwanan nan a halin da ake ciki kuma kasar bangladesh ta mika sunayen 'yan gudun hijira dubu takwas ga miyamar a makon da ya gabata don a fara shirin mai da su kasashensu amma 'yan rohingya sun ce ba sa so su koma miyamar saboda har yanzu yanayin jihar rakhine inda suke da zama ya yi masu tsauri Koko Len, wani shugaban al'ummar 'yan gudun hijirar Rohingya, ya ce 'yan Rohingya ba za su koma Myanmar ba, saboda kawai gwamnati ta ɗauki matakin tilasta musu koma wasu unguwanni nesa da ƙauyukan da suke a da. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa Amurka ba za ta ja da baya ba akan matakan ta na sanya kashi 25 na haraji a kan karafuna da ake shigowa da su kasar da kuma kashi 10 na haraji a kan dalma duk da ƙara matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya daga ƙasashe ƙawayen amurka da kamfanonin ƙasar da ke neman ya jingina wannan matakin da aka wanda suka ce zai iya haddasa rikici ta fannin cinikayya kafin wata ganawa a fadar white house da firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu Trump ya nuna cewa ta yiwu a cire Mexico da Canada daga shirin harajin in dai har aka cimma sabuwar yarjejeniyar adalci ta na cinikayya ba tare da tsangwama ba, wadda ake kira NAFTA a takaici. Yanzu haka dai kasashe uku na kokarin sabunta wannan yarjejeniyar ta NAFTA a zaman gana wadda ake shirin kammalawa a birnin Mexico. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. da farko shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar wasu jihohin kasar domin jajinta musu kan rikice-rikicen da suke fama da su inda tuni iya fara yada zango a jihar taraba ana sa ran shugaba buhari zai kuma je jihohin yobe da benue da zamfara da kuma rivers wakilin murya amurka umar faruk musa ya zanta da ɗaya daga cikin shugabannin jihar taraba sanata bala adamu inda ya fara da tambaye shi yadda suka kalli wannan ziyarar wannan abin yaba ne kuma yana tuna mana alkawuran da shi shugaban ƙasa ya yi lokacin yankin neman zaɓe cewa zai inganta tsaro a najeriya zai kuma farfado da tattalin arziki da kuma zai yaki cin hanci da rashawa to muna godiya da wannan ziyara kuma muna fata 'yan uwan eh, shugabanni musamman shugabanni na jihar taraba za su ɗauki izina da amfani da wannan dama na ziyarar shugaban ƙasa domin a fito da hanyoyin da za a kawo da wamanmen zaman lafiya tsakanin mutane taraba musamman kuma a yankin mambila wanda na kwana-kwanan nan aka samu eh, sake eh, ta da tarzoma da kashe-kashe rayuka da barnasar da dukiyar mutane amma ba ku ganin cewa wannan ziyara kamar ihu ne bayan hari ya zo ne bayan da ƙasa aka yi mai cewa sun je bukukuwan aure amma an kashe mutane an sace 'yan mata bai je ya ziyarce su ba? ni ina ganin ba da wannan fahimta domin wannan ziyara ɗin an riga an tsara shi a gwamnatance da dadewa kuma ina so a yi amfani da wannan dama na zuwa sa domin ta samu ci gaba na wajen kawo ah, maslaha da zaman lafiya ga al'ummar jihar taraba ma'ana masu mulkin jihar taraba su ɗauki matakai kwarara wanda za su tabbatar da ci gaba da zaman lafiya a jihar Taraba. Amma ya faɗa cewar za a kama waɗanda ke da hannu a gurfanar da su a musu hukunci kamar da dokokin Najeriya suka tanada. Ganin cewa ba wannan karo na farko ne aka yi wannan aika-aika a Taraba ba. Kana ji wannan alƙawarin ko zai tabbata tun da waɗanda aka taɓa kama ma an ce 'yan sanda a jihar su sake su. Eto eh ai wannan sakaci shi yake kawo yawan tashin hankali a kowace al'umma ma ba lallai jihar Taraba ɗauka ba muddin aka yi watsi da dokokin ƙasa eh, mai laifi dan ta'adda ana ganinsa yana yawo bayan ya kashe mutane ya barnasar da dukiyarsu sannan a ce ko a ci gaba da haƙuri kawai a rungumi juna ana zaune mutumin da ya kashe maka dan uwa ya barnasar da dukiyanka to kaga ba a nemi zaman lafiya ba wannan shi yasa na ce zuwan shi shugaban ƙasa kamar farkawa ce daga bacci da hukumomin jihar taraba na jihar da na ƙananan hukumomi ya kamata su yi domin su tabbatar cewa fa doka ce ta kafa su to abinda zai kau da shi shine a buɗe na tattaunawa da tsakanin matasa da dattawa da 'yan siyasa gaba daya a yi gangami abu na biyu shine a karfafa hukumomi na jama'a na gargajiya yadda za su dinga tace bayanai suna turo wa jami'an tsaro akan lokaci ba sai an makara an bari abu ya lalace sannan kuma a ana kokarin kashe gobara ba ta riga ta eh, cinye gida. sanata bala adamu kenan a tattauna wasu da umar faruk musa a jamhuriyar nijar kuwa ƙungiyoyin mata da hukumomin ƙasar ne suka haɗa kai domin tunkarar matsalar taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin yara musamman ma 'yan mata bayan da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da cutar sida ko kuma aids ta sanar da cewa tsananta mu'amala da shafukan sada zumunta na barazana jefa 'yan mata cikin haɗarin kamuwa da cututtuka masu nasaba da jima'i a ƙasashen afirka daga mai ga suleiman barma da ƙarin bayani Taron muhawarar bainar jama'a ƙawancen kwangafen na ƙungiyoyin kare hakkin mata ya shirya domin tantaunawa akan wannan sabon al'amari da ke fayyace illolin da taɓarɓarewar tarbiyya ta haddasa da kuma irin barazanar da hakan ke yi wa zamantakewar al'umma. Hajiya Fatima Madam Kako ita ce shugabar kawancen na Kungafen. Duk wanda ya ce lalaci ya ce batsa ya kai ga ciwo. Mu hannun kenan kai wannan conference a buskan wannan tarbiyya ta yaran kana couple avec wanga ciwo da ake ce ma na zamani ciwon sida tunda suna kama shi da su dauki ciki su subda ko kuwa ta dauki ciki wurin aihuwa ta yi hitsarin yoyon hitsari kaga duka cikin wannan tahiyoyin lalacin wannan ne na yan mata zurewa amfani da shafukan sada zumunta na daga cikin manyan dalilan da aka gano cewa suna ingiza matasa rungumar ɗabi'un da ke jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka makamantan sida in ji hajiya nafisa a gada da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan muhawara wannan wanda nasara yake cima rezo sosiyo har da su suka yi kwantiribe a lalacewa iya mata har su suka shiga suka lalace kuma kai ni dai sai in ci har da mu uwaye ma sai ka ga uwa mace tana can tana wani aiki ɗaya ta ke kallon seri ita za ta zo ta kwatanta mata abin da ake cikin siri yara sun lalace su komi so suke yi ba ka da gashin wani ka ce ka yi kitsan wani yara ƙanana suna ganin kamar yara abokansu sun hisu su abin duniya suna so su iske musu kaji kuma abin da ita eh, representant kin sida ta haɗi ta ce yanzu duka kankanin kankanin yara su ne suke ɗauke da wannan ciwo kuma manyan maza lattijawa su suke sa musu to yanzu ku journalist ai ku ku ba ku gani daga ina wannan masifa ta. Ministar cigaban mata da kare hakkin yara Hashiya Zainabu Elbak Adam ta bayyana cewa tuni gwamnatin niger ta yi nisa wajen neman hanyoyin da za su taimaka a takawa wannan matsala birki. To gwamnati gaskiya ya kwana bisa wannan. Duk irin wannan abu na asha da ake gani cikin rezo sosiyo ana nan ana nazarin a ga yadda za a yi a hana shi ko kuma a rage shi. Kuma uwaye sai zamanto su kama su kama tarbiyyar diyansu daga gida tarbiyya ke farawa kahin a kai shi lakwal kahin kuma rariya ta ɗauke shi tun da tarbiyya ma cikin rariya kwasa ta suke suka gida mun shaida mu masu da shuni abu da suke kawo kokari cikin Nijar mun shaida ma duk wasu kungiyoyi da ke kana su kokari bisa tarbiyyar yara mun shaida ma mu yan uwanmu malamai muka ce a kama saboda wannan abun ya zamanto abu ne wanda za a samu ko ba a ta kwata-kwata ba a hana shi ba ya dai rage sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to idan muka koma kan batun ziyara kuma a yau ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai kai ziyarar farko a nahiyar afirka tun da ya hau wannan mukami ina ke ran zai fara yada zango a kasar habasha sakatare tillerson zai kuma je najeriya da chadi da jibuti da kuma kenya dangane da wannan ziyara na tambayi malam tijjani muhammad nasir malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar jigawan najeriya yadda ke kallon ziyarar mashaharta da kuma masu lura da al'amuran yau da kullum a sun ta bayyana su akan irin a fuskantar da gwamnatin trump za ta yi ga kasashen afirka to kuma maganganu da shi shugaban kasar amurka ya rinda yi a kan kasashen afirka ya razanar da afirka kwarai da gaske to kuma a waɗannan yan kwanaki yanzu mun ga gwamnatin amurka tana ƙoƙarin kila ta ta wanke kanta daga wannan maganganu da musamman shi shugaba kan yi a kan kasashen afirka to amma dai a bayyane ziyarar ta nuna domin inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci da kuma harka ta zuba jari da kuma shugabanci na gari. To dama yawancin harkoki irin na ƙasashen waje wanda a da faransa ta nuna yawanci dama waɗannan abubuwan su ne a bayyane. Ina fahimce ka dai kamar rarrashin ƙasashen Afirkan Amurkan take so ta yi. Eh, kware da gaske a wannan cikin da na iya cewa su da shi shugaba Donald Trump ya yi a kusan an nuna masa cewa na tabbatar a yayi kuskure kuma in ka duba za ka ga a ido wannan kuskuren ya yi a sakamakon dangantakar amurka da north korea wanda shi duk selection ya kokarin ya sasanta wannan ya gyara wannan da amma ta yi ilimin wannan da shi shugaban jihar wurin da yi amma shi selection a matsayin sa na jagorar diplomasiya na amurka yana iya cikin kokarin sa ya ga cewa ya inganta dangantaka tsakanin amurka da kasashen da suke a tare da amurka domin ita amurka kamar yadda kasashen suke bukatar ta ita ma tana bukatar shi a farko a baya ga batun tsaro da yaƙi da ta'addanci da ka ambata ka ce ziyarar ta shafi hada batun zuba jari wasu na ganin amurkan tana rige-rige ne da china wacce kamar yadda ake gani ta kutsa cikin nahiyar ta afirka kai ta kake kallon wannan al'amari da gaske domin ai ka ga shekara da shekaru kafin china ta shigo kasashen afirka da karfinta ai kasashen amurka ce da kasashen da suke yammacin duniya su ne suka mamaye harkokin mai da gas da gas da kuma ma'adinai da ke karkashin kasa kuma irin moriyar da suka ci kusan tun mulkin mallaka zuwa yanzu da su baya da su bayar ba ko kuma in ce da su bawa kasashen da suka mori waɗannan abubuwan daga gare su ba wato da a sami cibiyar in cibiyar da yadda ya kamata ba kuma ita ta ta zo daga wani waɗannan shekarun an ainihin abubuwan da suke samu kuma tana bayarwa a kasashen da suke samu wannan zuba jarin da kuɗi tana ba da gudummawar ba da gudunmawar ci gaban wannan kasashe fiye da yadda tarihi ya nuna waɗannan ƙasashe na yammacin duniya da amurka ta sani da kuma waɗannan ƙasashe abubuwa da yawa sun nuna da su daɗin da yadda china ta shigo da karfin ta kuma ta samu karfuwa a wasu daga cikin ƙasashen afirka to kaga da za su zauna su zuba masu ido ba domin shi zuba jari mu ai ana yin sani domin a sami riba da kuma yanzu da kake nuna riba to ya kamata ka lura da haƙƙin an kuma ka lura da a irin da abubuwan da za ka samar wanda ake cewa social Allah Allah Allah haɗa kanmu a firar mu so juna manufar mu anan da mutan gana. zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. Malam Tijjani Muhammad Nasir kenan malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa goma na safe ne da minti kusan ashirin. wato karfe shida na yamma kenan da minti kusan ashirin a can kasar ta habasha da tilasin zai fara yada zango kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na amurka yanzu kuma ga shirin noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa mun taɓa kawo muku wani shiri da muka duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan ƙaddamar da wani gagarumin shirin fitar da doya zuwa ƙasashen waje. Shirin da wasu 'yan Najeriya ke ganin gida bai ƙoshi ba ana fitar da abinci zuwa waje. Wanda hakan ne ya sa shirin noma ya tattaki zuwa kasuwar doya ta garin agergu da ke jihar Nasarawa. inda har muka tattauna da manoman doya kuma masu sayar da ita waɗanda suka nuna goyon baya ga shirin kuma suke ganin wannan ci gaba ne gare su. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta zauna da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa, Muhammad Jamil Zakari, inda ta fara tambayarsa shin Najeriya na da isasshiyar doyar da za a ci har a samu a fitar da ita waje? Wannan tambayan yana da muhimmanci saboda mutane da yawa da suka samu labarin <clears throat> shirin gwamnati ta fitar da doya for exchange foreign exchange sun nuna damuwansu akan ko ma muna da isheshen doya da za mu ci bare mu yi tunanin fitar da shi akwai isheshen doya a najeriya kuma za a iya fitar da shi for foreign exchange doya happens to be a cash crop yanzu haka zai iya jawo you know, uh, revenue wa government uh, foreign, exchange kenan kudin kasashen waje saboda haka shirin da federal government suka yi dauriniya wadda kuma suka yi lancin da minista na agriculture uh, last year 2017 sometime july or thereabout mun je lagos an yi bikin gudanar da wannan effort din na gani an tafi da doya kasashen ingila united states germany uh, where akwai demand for them uh, kuma i think a wannan zaman an sami almost uh, 70 tons na doya wato eh, daga najeriya sun sun sun kakkaɓo su daga wadaje daban-daban but mostly daga benue state a nasarawa state niger state da sauran wasu wajaje saboda kamar yadda kika sani a benue state nasarawa suna cikin states wadda aka fi sanin su da noman doya saboda mutanenmu suna noma doya sosai kuma ana samun shi in large quantities in fact abinda ya bamu mamaki a lokacin da na je wannan taron da kuma na yi tsokaci a kai shine rashin tuntuɓar nasarawa state da bayi da wuri ba a kan menene namu experience na exporting yams a doya a kasashen waje saboda idan ba su manta ba kamar yadda na yi kokarin tunatar da su a wannan lokacin gwamnatin nasarawa ita ce ta farko na da gwamnati ta shuɗe ita ce ta farko a najeriya da ta yi kokari kuma ta yi yunkuri kuma in fact ta yi tattaki ta kai doya kasan ingila in fact a wurin aka je aka yi launching paper yam a lokacin gwamnanmu da kanshi aliyu akwai doma ya tafi ingila aka yi lancin sauransu so mu ne kamar na farko da muka gwada wannan wannan yunkuri saboda haka ba wani abu ne sabuwa ba lokacin da muka je aka yi wannan launching din from the federal government side eh, sai dai mun jawo hankalinsu a kan wasu matakai da ya kamata ce an ɗauka domin a sami nasarar a haye da doyan kan ruwa har zuwa turai da sauransu ba tare da an samu matsala ba ko ya lalace ko wani abu makamancin haka akwai na zaga waɗansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyaran wanda ita ce babbar kasuwa sai na ga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman ke da saboda matsalolin tsaro akwai doyan sun mun bayanin cewa da sukan samu tirela hamsin a rana suna shigowa su saya yanzu ya kan kai ko goma sha biyar ko ishirin kana ganin kamar wace kokari ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su manoman nan ba su yi asara haka ne kin ga wannan tambayin da kika yi ansa tambayin ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje akwai doya gaskiyan maganin kenan manoman doya suna noma matuka kuma ana samun amfani tattaunawar zainab babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar nasarawa muhammad jamil zakari masu raro anan miki kakashin shirin namu na wannan makon sai a biyo mu zuwa mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar yanzu amadadin zainab babaji da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Sakonmu na farko ya fito daga Sa'adu Sa'idu Daura ya ce Assalamu alaikum biya Hausa dokar haraji da mahukuntan Nijar suka sanya a kasafin kuɗin wannan shekara wani salo ne na kuntutawa talakawan Nijar don haka ya kamata mahukuntan Nijar su dubi Allah su dubi Annabi su tausayawa talakawan Nijar su janye wannan doka matukar suna kishin talakawan su sai kuma sako daga Sufiyanu Gumel Zangun Daura ya ce Assalamu alaikum biya Hausa muna ta al'ummar kasar Ghana murnar cika shekaru 61 da samun incin kai Allah ya sa kammala shagulgula lafiya sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram Nijar ya ce, Mu al'ummar jihar da Magaram ko sai yaushe za mu ga ƙarshen rashin ruwa da ke addabar mazauna garin. Allah ya gyara mana wannan lamari. sai kuma sako daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gombe najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in taya daukacin al'ummar kasar ghana murnar cika shekaru 61 da samun incin kai daga turawa mulkin mallaka da fatan kasar ghana ta samu nasarori da ci gaban kasa tun daga ranar da ta samu inci kawo yanzu sai kuma sako daga shugaban kungiyar murya talaka reshen karamar hukumar mani jihar katsina abdulsalam lema tsingam ya ce salam voa hausa da allah ku gaya ma 'yan majalisar dattawan kasar mu najeriya da kuma bangaren zartarwa da cewa ya kamata su daina wasa da hankali al'ummar kasar kan amincewa da kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya mika mata. Sai kuma sako daga Habibu birnin Bayero a ƙasar niger da garba na hali gamba sun ce muna kira ga gwamnatin niger don Allah ta ƙara taimaka manoman rani da na damina domin ci gaban ayyukan gona a ƙasar niger. yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani jami'in Koriya ta kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu bukatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa kasar barazanar yin amfani da karfin soja, kuma ta nuna alamun za ta hau teburin ganawa da Amurka. Koriya ta Arewa ta tabbatar da aniyarta ta dakatar da shirin makaman nukiliya a mashigen Koriya, kuma kasar ta ce ba ta da dalilin da zai sa ta mallaki makaman nukiliya in har an tabbatar mata da tsaron kasarta an kuma daina yin barazanar amfani da soja a cewar chong uyong babban mai ba da shawara ta fannin tsaro a koriya ta kudu a lokacin da yake magana da manema labarai a birnin seoul Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira listeria wadda ke janyo masassara amai da gudawa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180. Ministan lafiya a Afirka ta kudu, Aaron Masulaidi, ya faɗawa manema labarai shekaran jiya Lahadi cewa an gano inda cutar ta samo asali a wata masana'antar abinci da ke ke arewa maso gabashin Pretoria. masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin inda za mu buɗe mu domin ku kira ku faɗa mana shin waɗanne irin darussa za a iya koya daga ƙasar ghana kuma ya kuke kallon matsayinta a nahiyar afirka muna gayyatar ku masu sauraronmu daga ko ina ku kira ku bayyana ra'ayinku. ku sannan kada manta za a iya sauraron wannan shirya ko yaushe idan aka garzaya zuwa shafukan mana intanet wato wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin wato maryam dauda da kuma julie leathers gresham da patrick mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa da amurka a birnin washington dc ga shirin yau da gobe